Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. 'yan mintoci kafin jirgin nan na kasar masar da ke dauke da mutane 66 ya faɗi an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaki alamun cewa akwai matsala kamar yadda masu binciken masabbin faduwan jirgin suka bayyana rundunar sojan kasar masar ta fitar da hoton tarkacen jirgin ciki ko har da rigan nan ta wadda fasinja ke sawa idan jirgi zai faɗi da yadin da ke sanye a kujerar wanda aka rubuta sunan jirgin wato egypt ɗaya sai dai har yanzu ba wani takamaiman bayani na hakikanin abin da ya faru sai dai har yanzu masu aikin ninkaya na ci gaba da binciken sauran tarkacen jirgin har yanzu dai ba kai ga gano wannan bakin akwati ba wanda ke naɗar bayanai wanda sai an samu wannan ne kawai za a iya haɗa bayanan abin da ya haifar da hatsarin ministan harkokin wajen faransa jim mark ariolt ya ce shi da wasu jami'an gwamnatin kasar masar sun gana da iyalan wasu waɗanda hatsarin ya rutsa da su domin nuna alhinin su gare su sai dai jim kaɗan kuma Ariult ya gana da manema labarai inda yake shaida musu cewa har yanzu fa ba yi ittifakin dalilin hatsarin wannan jirgi ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya tattauna da ta wayan tarho da Prime Minister Haida Albadi na ƙasar Iraki, inda shugabannin biyu suka amince da buƙatar da ke akwai na kara inganta matakan tsaro a harabar gine-ginen da ke da wasu ofisoshin jakadun ƙasashen waje da ke ƙasar ta Iraki. haka kuma a cikin wata sanarwar da ta fito daga fadar white house shugaba obama ya aika da gaisuwar ta'aziyya a madadin amurkawa na harin kunar bakin wake da aka kai babban birnin kasar wato bagadaza wanda ya auku a 'yan kwanakin nan haka kuma a cikin tattaunawar da shugabannin biyu suka yi sun jaddada muhimmancin da ke tattare da samar da sulhu tsakanin jam'iyyun siyasan kasar wannan batu ya zo ne kasar kwana guda da masu zanga-zanga suka nuna turjiya har suka kai ga shiga inda yawancin manya-manyan gine-ginen gwamnati suke da ma wasu ofisoshin jakadanci na wasu kasashe duk da hubbasan da jami'an tsaro suka yi na ganin hakan ba ta yi ba kuma ko baya ga jami'an tsaron sun fatattaki wasu daga su amma fa sai da suka lashe takobin dawowa suka ce wannan kara idan sun dawo da makamansu a hannu an ce su 'yan masaban shi'a ne masu goyon bayan wato muktada al-sadat ha kuma kusan kowace jam'iyya tana da nata 'yan bangan a matsayin sojojinta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban kwamandan askarawan sojan Amurka mai kula da kasashen gabas ta tsakiya ya kai wata ziyara a asirce zuwa ƙasar Siriya domin duba ƙoƙarin haɗin kan da ake yi tsakanin sojojin ƙasashen Larabawa da na Kurɗawa da dai sauran wasu sojoji domin ganin yadda za a samu nasara kan iya ƙungiyar ISIS. jan joseph wattle mai kula da rundunar sojan amurka ta tsakiya ya kwashe kusan sa'o'i goma sha ɗaya cikin siriya a jiya asabar inda ya gaggana inda ya gana da sojojin amurka na musamman da ke sassa daban-daban kuma suke faɗa ka faɗa da ka faɗa sojojin ƙasar domin ganin an gurgunta ƙungiyar ta isis manema labarai na tare da janar votel a cikin tawagarsa amma fa ba amince musu su barara wannan ziyara tasa ba sai bayan da ya kammala ta sai dai jami'an sojan amurka ba su ne kawai janar din ya gana da su ba a'a ya tattauna da manya-manyan jami'an ƙasar siriya musamman waɗanda ke neman taimakon ƙasar amurka da makamai ko a jiya ma sai da sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi jawabi a kan rikicin na ƙasar siriya a doha banki mun ya ce wajibi ne a samar da wata hanya da zai rage matsalar kai kayan agaji ga masu bukata wanda yan aikin jin kai ke yi kuma suna karo da ciska cikas a lokacin wannan aiki nasu shugaba barack obama yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa vietnam da japan wanda wannan shine ziyararsa ta goma zuwa kasashen asiya tun daga lokacin da ya kama ragama mulkin kawo yanzu ya bar nan washington dai ne cikin jirgin nan nasa na shugaban kasa da ake kira air force one da misalin karfe ɗaya na rana amma nan lokacin amurka fa zangonsa ko na farko shine hanoi inda za a zuba ma jirgin mai za su dai kwashe sa'o'i 24 suna tafiya kafin sauka babban birnin vietnam din wato wayewan garin gobe litini na can kasar wato hantsi kenan kuma a amurka sanarwar da ta fito daga fadar white house ta ce ziyarar ta shugaba obama zuwa waɗannan ƙasashen an yi ta ne da zummar ƙara danƙon dangantakar da ke tsakanin amurka da ƙasashen asiya da ma waɗanda suke yankin pacific hawa kuma ziyara ana sa ran ta kara haɓaka dangantakar diflomasiyya tsakanin da tattalin arziki da kuma harkokin tsaro akan hanyarsa ne ta zuwa japan zai yada zango a hiroshima inda aka harba makamin ƙare dangi na farko lokacin yakin duniya na biyu kafin ƙasar na japan kafin ƙasar ta japan ta yi saranda ga amurka wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu shugaba obama dai shine zai zama shugaban amurka na farko da zai kai ziyara wannan wuri da aka harba wannan bom ɗin zai yi wannan ziyarar ce tsakanin ranar alhamis da juma'a sojojin amurka sun ce ga bisa dukkan alamu jirgin nan mara direba da ya kai hari a wani ƙauyen pakistan da ke kusa da bakin iyaka da afghanistan ya kai shugaban 'yan taliban mulla akhtar mansur a cewar wani jami'in amurka shugaba obama ne ba da umarnin kai wannan harin da aka kai shi jiya asabar da hantsi ya ce da waɗannan jirage ne suka yi wannan harin kuma suka auna motar shi wannan shugaban wanda take tafiya a kudu maso yammacin garin adhawal da ke cikin pakistan a yankin baluchistan shi ma saurayin da suke tare da wannan ɗan talikin cikin mota guda ana hasashen cewa ya mutu sai dai rahotannin farko da suka fara fitowa ta kafofin sadarwa na zamani na cewa an kashe masu ne a gundumar zubul na ƙasar afghanistan amma daga bisani sai taliban da na afghanistan suka fitar da sanarwar cewa waɗannan bayanan na kafofin sadarwar zamani karya ne amma kuma ƙungiyar nasa ba ta fito ta karyata cewa an kashe shi ne a pakistan ɗin ba a sanarwar da ta fito daga sakataren yaɗa labarai na pentagon peter cook ya ce mansur ya ƙware wajen shirya kai hari a tsallaken ƙasar afghanistan tare da yi wa farar hula na ƙasar afghanistan barazana da ma jami'an tsaro ciki har da na amurka sanarwar ta ce manso ne ya zame kadangaren bakin tulun samar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar afghanistan da 'yan taliban na ƙasar domin ya sha hana shugaban taliban tattaunawa da gwamnatin ƙasar domin hakan ne kawai zai samar da zaman lafiya a ƙasar da ma yankin baki ɗaya wata guguwa mai karfin gaske a bangladesh ta yi musabbabin mutuwan mutane 24 wannan dai ya faru ne a jiya asabar an kiyasta cewa mutane da yawan su kai rabin miliyan su ne suka bar muhallinsu sakamakon sanarwar da hukumomi suka bayar cewa komi na iya faruwa a yankin da wannan guguwar ta auku domin ko guguwar ta zo da karfin gaske da gudun kilomita 90 cikin sa'a guda ta tuge manya-manyan itatuwa kana ta ruguza gidaje da dama da kuma itatuwan lantarki a cikin sanarwar da hukumar bada agajin gaggawa na kasar ta baya jiya asabar ta tabbatar cewa guguwar ta kashe mutane 24 a gundumomi bakwai na kasar ta bangladesh mutane bakwai daga cikin yankin baskahili da ke cikin gunduman tango sai kuma mutane uku ciki ko da wani dan karamin yaro bayan da guguwar ta share su a tsibirin hatiya muhammad shahabuddin ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar red cross ya ce wata mata na cikin waɗanda suka mutu da yaronta ɗan shekaru goma sha uku a babban tsibirin bola haka kuma wannan guguwar ta yi musabbin hasarar ɗimbin dukiya kana ta durƙusar da harkokin kasuwanci musamman ma ga masu ƙaramin ƙarfi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. shirin zai duba batun zaben kananan hukumomin jihar Adamawa ne da shugaban hukumar zaben ya ce sun shirya tsaf ciki ko hada dakilar dukkan hanyoyin maguɗi. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya ce masa kamar yaya. Muna iyakacin mu shi ya sa muka fito da wacce salo a kan takardar zaɓe wanda za ka yola yola ta kudu ba ka kai sakai da shi a yola ta arewa ba wanda za ka yi da shi a fufure ba za ka je gire da shi ba to duk wani dabaru mu dai muna yin yadda za mu dai mu hana yadda za a yi rigin wannan abu mu dai muna so zaben da za a yi yan siyasa su taimake mu su su daina mana wasu yan arangan mana mutanen daba-dabancin nan ko kuma kalare mu yan jama'ar tsaro kuma abin nan mu kuma ma'aikatan mu za su daura bil su tabbata sun yi tsakanin su da Allah wace kira za ka yi wa su yan siyasa da kuma jama'a baki daya domin a samu nasarar a gudanar da wannan zaɓe to abin da zan ga yan siyasa dai a yi wannan abun sarauta na Allah ba wani abu ne wai sai da karfi ko kuma dole sai na yi ba zaben nan a yi shi a cikin ruwan sanyi lamana su fara nasu dumi daga firamar nasu na ake samun damuwa in an yi firamar lafiya lau ba fada ba komai general election kuma za mu samu sauki amma inda aka yi firamar da fadace fadace da wace abun nan su ne suke jawo mana fada zuwa general election to shi ne nake kira kowa dai a yi abubuwan da za a yi duka a san a ji tsoron Allah a san akwai Allah a cikin duk abun da za ka yi ka ji tsoron Allah sarauta na Allah yaya kuka ɗauki alkawarin da gwamna Bindo Bello ya ɗauka a jawabinsa na cewar ba zai tsoma baki ba a zaben ƙananan hukumomi mai zuwa? Ato, mu gwamna kam kamar da ya ce maka bai tsoma baki ba ni tun da na fara abun da mani ban ta halwa da gwamna ba ni ba na zuwa jin shi ba. da ni independent ne iyaka a rubuce muke rutu ga abin da muke so za mu yi zabe ga abin da muke so ga abin da muke so kuma doki alkawar zai ba mu duk wannan abu ko batun ce ko son kai ko ne kan ba mu haɗuwa da shi ba ma balle mu zauna mu ce ba. A zaɓe da ya gabata a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a ƙananan hukumomi da rikicin Boko Haram ɗin nan ya shafa sai da aka ɗebo mutanen su zuwa nan fadar jihar kannan suka samu damar ƙara kuri'ar su. A na kam da yake ana shirin zaɓen ƙananan hukumomi shin kuna wani tanadi ne domin su samu ƙara kuri'ar su a muhallansu ko kuma sai an kawo su nan fadar jiha. To kama abin da na gaya maka tun da da farko na ce maka kan cewa dama lokal gaman bakwai ne adama a bakwai din wanda fi muni shine lokal gaman guda biyu da madagali da micika yanzu sun koma suna gidajensu amma kamar madagali ba za mu mu ce maka za mu hau falam za mu je ina ina nan ba domin har yanzu babu abin na ciki kamar micika ba za mu yace za mu tafi v ko mu tafi kamale a jihar zaɓe a don har yanzu akwai skanti skanti za mu iya mu mai da su zuwa cikin headquarter nasu ba kamar yadda aka ɗibo su diga micika suka zo suka zaɓe a yola ba yanzu kamar madagali local gama za a yi headquarter nasu inda ba za a iya zuwa unit din ba za mu headquarter inda za a iya zuwa unit din kamar unit suke kan hanya kuma za a iya yin su insha Allah To Sanusin bai kyale 'yan siyasa ba domin ya tattauna da wasu shugabannin jam'iyyu da za su shiga wannan fagen fama. da farko ga dr umar ardo jigo a jami'ar pdp ya ce wa sanusi adamu su kan za su ba da goyon bayan su domin ganin zaben yayi nasara za mu bi mu sami cooperation na gwamnati mu kuma za mu ba da cooperation namu so da mu haɗu mu gina jiha ai mun ce za mu yi sabon eh, eh, fuskoki sabon mm, murya sabon eh, yanayin yin abubuwanmu dukka komai zai kasance daban ne da yadda aka saba shi ya sa muke abin da muke yin yanzu kuma in ka lura ire ba wai wa'inda suka yi da da suke kama karyar nan su suke jagora abun ba mu ne muke jagora abun mu da aka daddanna mu da aka tozartawa kuma ba za mu yarda mu sawa wa'ansu abun da aka sa mana ba ina ji ba mu da a jami'an pdp adama in allah yarda na farko da ina so in kira a 'yan mu a haɗa kai a sadakarwa ko sannan a tabbata an yi ko menene a lami lafiya sannan ina kira ga 'yan jihar adama su tabbata pdp nan ba wai eh, yadda ake ganinta ana, mata eh, ya ake fada eh, ana mata kallon jam'iyya ne na wa'inda ba su da mutunci jam'iyya ne na mazambata na barayi na sauransu babu akwai wa'inda ba su da kirkin a jami'an pdp kamar yadda akwai wa'inda ba su da jami'a kirki a sauran duk jami'oyi akwai kuma wa'inda yan gaskiya ne a jami'an pdp kamar yadda akwai 'yan gaskiya a sauran jami'o'i, so abin da muke kokari shine masu gaskiya a kowane jam'iyya mu haɗu a nuna gaskiya sannan a nuna wa jama'a ga abinda muke da shi sannan a yi abinda ya kamata so ina gani ba za mu sami wani tangarɗa ba pdp za ta zama sabuwa za ta zama jam'iyya wanda take neman eh, ta gyara najeriya mun sani an kuskure amma za a gyara kuskuren nan za a gyara su kuma za a yi abin da ya kamata bizin la Shi ko jami'in shirye-shiryen jam'iyyar APC Alhaji Ahmed Lawal ga abin da yake cewa. Kamar yadda ka sani da sauran jam'iyyu suke shirye-shirye don zaben ƙananan hukumomi ma jam'iyyar APC ba bar mu a baya ba. Muna nan muna shirye-shirye don mu shiga wannan zaɓe na ƙananan hukumomi. Kuma kamar yadda ka gani jama'a suna tururuwa da ba su zo wannan sakatare namu ta APC don su ɗauki nomination form a gaskiya abin alfahari ne. Saboda ka kasa kayan kama a ce ana so ina ga babu kamar ka. To a gaskiya jam'iyyar APC mun kasa kayan mu kuma da yawa sun nuna suna so kuma sun ɗauka. So abin da nake son gaya maka shine yanzu a da ba dan ma mun rufe a sayar da fom ba har a yau da nake maka magana nan wasu suna da interest suna su dauki fom na tsayawa karan chairman ko na kansila amma da yake mun rufe yanzu muna magana submitting don mun bada rana na rufe a dawo da ma fom karan kanta saboda in ka sai ka tsallake screening da tantancewa zaka tafi zaben fidda gwani so kuma za mu fara zaben fidda gwani ranar 21 ga wata na chamomi sannan ranar 28 za mu zaben fidda gwani na kansiloli so in ka duba ba mu da time so shi yasa muka ce za mu dakatar da dawo da fom a sakatariyar namu na APC ranar Juma'a duk wanda dake wannan fom din muna tsammani zai dare shi kafin ranar Juma'a ko kuma ranar Juma'a don baka dawo da shi ba to sai dai ka aje fomin a gida kaga ya zama sai ka mai da shi ya zama hoto a falon ka amma muna so mu tabbatar mutane cewa mutane da yawa suka dauki wannan fom din to ba za mu bada dama ya kasance ba kowa adalci ba dole za mu zo mu mai da abin daki daki ko lokal government za a ware su waye da su suka tsaya takarar chairman su waye da su suka tsaya takarar councilor ko wani ward so ka duba abin tab din ba zai bar mu ba shi sa muka ce mun bada ranar juma'a duk wanda bai da fom nashi ba to mu rufe to yanzu a hakimanci zaka ce kaman mutum nawa ne suka dauki wannan fom to da farko dai wanda suka dauki eh, na chamomi tsakanin mata da kuma na nakasassu sun kai 145 na camomi sannan wanda suka dauki kansu sun kai 904 ko da goma sha ban manta ba wanda su suka dauki tsakanin mata da na nakasassu da kuma wanda suke masu lafiya da suka dauki wannan fam kuma in ka duba wannan fom din saboda adalci da muka ce zamu ba mutane a jihar Adamawa shi ya ba mu kowa dama yake zuwa yake daukan fom a wannan jam'iyya ta mu ta APC dan su kasance sun sun san za mu su adalci to wannan adalci da muke ce zamu ne shi saba kowa dama yake da inkuri yake da yake tabbatar cewa za mu shi adalci adalci APC ta zo da kifin kuma ina so mutane sani APC ta ce jam'iya jam'iyya da yau in ka ga dama zaka shige ta ba sai an baka wai ba za ka tsaya takara so shi sa ga jama'a suke turuwa suke shiga wannan jam'iyya don su san za a musu adalci ban sani ba eh, hukumar zabe ko zauna da su so da dama game da wannan shirye-shirye da ake to kun gamsu da tanadi hukumar zabe sun gaya mana cewa su a tsaye su suke tsaf ko gobe za su yi wannan zaben saboda duk kayayyaki da ya kamata a yi na wannan zabe suna nan suna nan a shirye so kaga lokacin da suka mu ne kawai muke jira lokacin ya zo don a yi wannan zabe shi ma shugaban jami'ar sdp malam ibrahim babetu ya ce wa sanusi adamu ko yanzu a shiga fagen fama ga dai da hirarsu ta kasance to lallai in akwai jam'iyyar da take shirye domin wannan zaben shine sdp dalili na shine sdp in ka tuna ita ta na biyu a zaben gwamnan da aka yi don haka idan kujeran zai goce kaga sdp ne za ta hako da yake ita ta zo don haka dole ne mu shirya yin zaɓe na kuma mun shirya ah, in ka duba abin ke tafiya sauran jami'u mun san matsalolin da suke ciki waɗansu ma ban ga alama za su shiga zaben ba domin sun rike juna a wuya kowa ya rike rigan wani kowa yana so abin ya gada abin da yake so shi za a yi ya kai ga dandalin ya zama da zafi mu kuma muna sane da abin ke tafiya a cikin jami'u masu mulki a kasar nan sun raba jami'in kowa ya ɗauki nashi so haɗin kan da yake a wurin bayan buharin da aka hau aka ci zaben buharin yanzu bayan shi ba zai hau ba don haka kowa yanzu ta kansa yake su suna ta hayaniya mu kuma muna shirin zaɓe ki ci gaba da su don haka muna shirye mu shiga zaɓe kuma muna da kuzarin ganin cewa mun cinye zaɓen adam a gaskiya a yanzu ba abin da zamu ce cewar ba mu gamsu ba mun gamsu domin mun yi taro da shi su hukuman zaɓen shugaban hukuman zaɓen ba mu da hujjan da zamu yi shakkan abubuwan da ya faɗa a yanzu don haka mun gamsu da abinda suke faru da abinda kawai muke gani kamar har yanzu ba su fito fili ko kuma ba su gyara mana ba shine timetable na zabe wanda sun ba mu akwai dan kurakurai a ciki wanda mun calling attention na nasu sun ce za su gyara har yanzu dai muna jiran su su gyara domin a san a kowane tafiya ga inda ake kada zo ana ana nan yau a ce ah, a dawo baya ko kuma ah, a je gaba dole ne a bi hanyar da za a je har a kai ga zaɓe shi ne abin da muke bukata a wurin su kawai amma wai shakkan su kan gaskiya ba ma shakka. to ma saurare a madadin sanusa adamu da Chubahiro jodo ne da ya haɗa mana sautin shiri ni madugon shirin ladan ibrahim yawo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Yayin da Majalisar Dattawan Najeriya ke kokarin samar da hukumar raya yankin Arewa maso gabas ba kowa ne ya san dama can akwai irin wannan hukuma da tarayyar turai da haɗin gwiwar gwamnatin tsohuwar jihar borno ke gudanarwa ba wannan hukuma mai suna north east arid zone development program mai hedkwata a garin alkali da a ke cikin jihar yobe a baya tarayyar turai ta tallafa mata kwarai da gaske don a tallafa wa arewa maso gabashin najeriya dr hussaini hassan shine manajan shirye-shirye na hukumar ta niza ita wannan ma'aikata an kafa ta a alif Tara da casa'in a yarjejeniya na uku na tarayyar turai a kasar togo A gwamnatin najeriya da jihar borno na da da ita gidauniyar turai su ne suka dasa wani ma'aikata to an kafa ta ne da yarjejeniyar za a yi shekara goma sha biyar ana tallabawa wannan wurin saboda kangin da take tare da shi to amma bayan shekara biyar sai suka tsaida ba da nasu gudumawa su tarayyar turai kenan dalilin su kuma ba komai bane ba sa son mulki irin na soja sun fi son mulki irin na demokradiya to a dalilin wannan ne suka dakata daga nan kuma ita gwamnatin tarayya ta ci gaba da tallafawa har zuwa 2006 daga nan ita ma dan karamin tallafa wanda take yi ta tsaya to a takaice a yanzu dai tun daga wancan lokaci zuwa yanzu wato kusan shekara ashirin kenan gwamnatin yobe ita ne ta ɗauki nauyin tabbatar da tsayuwar wannan ma'aikata. jim kaɗan da janye tallafin da tare tarayyar turai ke yi gwamnatin jihar yobe ta ci gaba da ɗaukar ɗauniyar wannan hukuma kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar alhaji aji yarima bularfa ke cewa shi wannan wurin wanda ake ce nizab shine eh, wanda eh, european eh, nation suka tallafa wa jihohin arewa maso gabar wanda aka kafa ta headquarter ma a yobe a garin alkali to lokacin da ba a samu daidaituwa tsakaninsu da eh, tsohon shugaban kasa marigayi sani abacha ba kasan tura nan sun janne gudunmawa da suke bayarwa to mu a matsayinmu na jiha muna da program manajan zaka ƙasa eh, sun zama kamar reshe ne na gwamnati kudin albashinsu eh, ranin cost nasu overhead cost nasu duka gwamnati ne take biya suna fitowa daidai kamar yadda sauran mda suke fita a budget na kowane shekara to yanzu abinda muke amfani da wannan wurin da shige mu muna wannan front line eh, states na wannan hamadan muna eh, raising kamar seedlings wanda muke raba mutane kyauta a samu control na wannan desertification din eh, so yanzu haka su suna zaman kamar reshe ne na eh, ma'aikatar wato minister of agri and the minister of agri and environment shine sunan ministrin yanzu wani dan asalin yankin sabo imamu gashiwa ya ce ya kamata a jihohin arewa maso gabas su haɗa kai don ɗaukar ɗauniyar wannan hukuma a halin yanzu. Eh. to irin da muke jihohin arewa maso gabar guda shida su faɗaɗa wannan abu sama yanzu yankin mu da ya rushe kuma gwamnatin tarayya take cewa ta tallafa wannan yanki za a hukuma ta raya arewa maso gabar to in su zo su yi amfani da hukumar neza domin duk rekod ɗin arewa maso gabar yana hannun wannan hukuma ba inda ba su je ba inda ba su taka ba ko ba inda hannun su bai kai ba. to shin ma menene ainihin aikace-aikacen wannan hukuma ta nizab ga shugabanta dr Hussaini hassan Eto, eh a nan ina so in ƙara jaddadawa mutane su sani akwai abin da a turanci ake kira integrated approach wato wuri in yana da kangi kangin ne akwai na talauci kangi na rashin ruwa mai kyau kangi na kiwon lafiya da wani sauransu shi ne aka tunkari wannan abin boba to an rungumi ne rayuwa ga baki daya to daga wancan lokacin zuwa yanzu an yi ayyuka haƙiƙa dama ta kowane ɓangare ta hanyar ilimi ne ta hanyar kiwon lafiya ne ta hanyar noma ne da shi kuma ƙangin kare hamadan ga baki ɗaya wannan an rungume shi dakatar da gurgusowar hamada na daga cikin muradun tarayyar turai na tallafawa wannan hukuma ta nizam duba da cinye wannan tallafi da ake yi a wannan hukuma ministar muhallin najeriya hajiya amina muhammad ta ce wannan babu damuwa ka san muna da muna da program din da ake kiran shi great green wall uh, wanda ya shafi jihohi goma sha daya uh, arewa to tare da wannan din za mu fara aiki da su mu ga inda za mu iya mu farfado shi uh, mu samu mu nasara da abin da ake so da hamada hamada nan ba wai kawai a tsaye da shi da shuka itatuwa amma ta ya za a yi a san cewa itatuwan nan suna da amfani Uh, ayyuka za a samu um, duk abin da ya kamata dai a yi a wannan jihohin uh, za a ƙara arzikin mata da maza da matasa uh, su samu abin da ya kamata a cikin wannan yanayi. na tambayi ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin arewa maso gabas barista ma abubakar na jihar bauchi ko a nasu bangaren me suke yi dangane da yaƙi da gugusuwar hamada duk shekara muka yi wani shiri na musamman na shuka bishiyoyi a wannan sashe da kwararowar hamada yake addaba ba don kuma muka tashi lokacin eh, shuka bishiyoyin mukan shuka saboda shugaba ya zo zai yi abu ne wanda yake jawo hankalin sauran mutane na wannan wurin to mun tashi kuma bayan irin da za mu shuka a wurin mukan tafi kuma da iri mai ɗimbin yawa da za mu raba wa mutanen wannan wurin saboda mu jawo hankalin su kan bukatar da ke da akwai na shuka irin wayannan bishiyoyi shugaban hukumar ta nizam dr hussein hassan ya ce wani hukuma ta ci nasara kwarai da gaske ita kungiyar tarayyar turai akwai kididdiga da take yi bayan shekara goma sha biyar na barin wurin to bayan sun bar nizab da shekara goma sha biyar wani masani na kididdiga ya dawo don ya ga abin da aka dasa kan shin ya daure to wannan kididdigan ya nuna cewa ita ma'aikatar nizab ita ce na biyu a doron ƙasa wanda ta yi nasara a wannan aikin sannan kuma bayan ma shekaransu hudu da aiki sun yi wannan kididdigan sun nuna ba irin ma'aikatar raya karkara wanda ta ɗaure kamar nizam ita ce na ɗaya a najeriya masana na ganin cewar maimakon shirin kafa sabuwar hukumar raya yankin arewa maso gabas da kamata yi a karfafi wani hukuma domin ta gudanar da ayyukan da ake son wacce sabuwar hukuma za ta gudanar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To Marilla, 'yan mintoci kafin jirgin nan na ƙasar Masar da ke ɗauke da mutane 66 ya faɗi, an tabbatar cewa jirgin ya fara hayaki alamun cewa akwai matsala, kamar yadda masu binciken masabbin faɗuwar jirgin suka bayyana. Rundunar sojan ƙasar Masar ta fitar da hoton talkacin jirgin ciki ko har da rigan nan da fasinja ke sawa idan jirgi zai faɗi. kana kuma da wato kujerar da ke ake rubuta sunan jirgin wato egypt aya sai dai har yanzu ba wani takamaiman bayanin na na abin da ya faru sai dai har yanzu masu aikin nan na ci gaba da binciken sauran tarkacen jirgin shugaban amurka barack obama ya tattauna ta wayan tarho da prime minister haidar abadi na ƙasar iraki inda shugabannin biyu suka amince da bukatar da ke akwai na a ƙara inganta matakan tsaro a haraban gine-ginen nan da ke ɗauke da wasu ofisoshin jakadun ƙasashen waje da ke ƙasar ta iraki hawa kuma a cikin wata sanarwar da ta fito daga fadar white house shugaba obama ya aika da gaisuwar ta'aziyya a madadin amurkawa na harin ƙunar bakin wake da aka kai a babban birnin ƙasar wato bagadaza wanda ya auku a 'yan kwanakin nan. babban kwamandan askarawan sojan amurka mai kula da kasashen gabas ta tsakiya ya kai wata ziyara a asirce zuwa ƙasar siriya domin duba kokarin haɗin kan da ake yi tsakanin sojojin ƙasashen larabawa da na kurdawa da dai sauran wasu sojoji domin ganin yadda za a samu nasarar kan ƙungiyar isis janar joseph Votel mai kula da rundunar sojan amurka ta tsakiya ya kwashe kusan sa'o'i goma sha ɗaya cikin siriya a jiya asabar inda ya gaggana da sojojin amurka na musamman da ke sassa daban-daban suke faɗa kafaɗa da kafaɗa da sojojin ƙasar ta Siriya. To da ka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.